Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da warhaka. Bidiyon mu yau zai bayani ne akan yadda ake canza style ɗin rubutu a WhatsApp. Misali, kana cikin WhatsApp ɗinka kamar haka kana so ka tura message ma wani contact ka zo wurin tafin kowa ya san normal font ɗin shine kamar haka misali to kai kuma kana so ka canza style ɗin rubutun idan keyboard ɗinka yana haka ne za ka taɓa wannan alaman question mark da 123 zai kawo wannan fuskar sai ka taɓa wannan alaman star misali na farko ba kenan in ka taɓa shi misali sai ka ce haka za ka sa star ɗin a farkon abin da kake so ka rubuta daga ƙarshen shi ma ya ka sa to za ga rubutun ya zama manya kun gani ya bambanta da wannan wannan kai daɗi to sannan kuma kana so ka ƙara sauya style shine kamar ka kwantar da rubutun kenan shi kuma ka ƙara zuwa nan wannan alamar minus na gashi nan wannan colon ɗin shi ma ka taɓa shi sai ka zo misali gashi kamar haka sai ka ƙara sawa a gaban rubutun shi ma ka sa farko ka sa a gaba to gashi kamar yadda kuke gani rubutun ya kwanta sai misali na uku kuma shine idan ka shiga gurin wannan 1 2 3 za ka zo ka shiga wannan alamar equal to da slash da barcode arrow nan in ka shiga ga wani colon a nan sai ka taɓa sau uku shi sau uku da ka sa a farko kamun ka rubuta abin da kake so ka rubuta yanzu misali bari mu rubuta wani abu haka dai kawai sai ka ƙara sa a gaban shi shi ma gaba da baya shi ma yadda sa in can to kun gani ok wannan bayi a business whatsapp kasancewar namu business whatsapp ne amma an gaba da kowane kala ne dai yi to sai hanya na gaba kuma inda ake canza style ok kafin mu je can bari mu gwada muku yanzu misali ina so na rubuta na gode moni to sai na rubuta na gode misali to da ne wannan mistake shi ma akwai hanyar gwada masa cewa wannan mistake ne na ka sa masa kuskuren shine za ka zo ka shiga wurin wannan kolon din shi ma sannan sai ka taɓa wannan alaman sai ka rubuta abin da kai kuskuren exactly yadda kai kuskuren gashi kamar yadda kuke gani na goge to sai ka sa shi a farko da gaba wannan kolon din to kun ga ya cancel din rubutu ya nuna alaman cancel a kan shi sai ka rubuta asalin abin da kake so ka rubuta kamar haka gani to kun ga shi ma wannan wani tricks ne to ka gama in ka so zaka ka iya haɗa ga baki ɗaya kamar haka kana so ka kwantar da shi kuma ya girma kaga sai ka fara da taba start ɗin nan ka taɓa wannan shi ma sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta kamar haka to duka fishin ma za iya musu haka to sai hanya na gaba da ake canza style na rubutu shine ana amfani da application kamar yadda za mu gwada muku wani application mu ma da muka jaraba muku gani ga misali linkin shi a description ga mai so ya je ya dauko gashi nan stylish text sunan application stylish text idan ya shiga fichan shi ma suna da yawa da bar mu gwada muku da na farkon kamar haka to sai ka zo wurin wannan demo stylish text misali yake maka kawai sai ka goge yanzu misali muna so mu rubuta to ko in ka rubuta a nan abu duk wani abu da kake so ka rubuta sai ka taba wannan alaman gobe kamar haka to ka gani ya kawo maka kala-kalan rubutun sai wanda ka zaɓa gashi nan sai ka ta scrolling ka zaɓi wanda ya maka in ka zaɓe shi yanzu misali mu bari mu zaɓi wannan bari mu zaɓi wannan to da ya kawo maka wannan fuskan in tura ma wani kake so kai ta whatsapp ɗinka za ka zaɓi whatsapp ɗin nan to kawai kai kwafin shi ma ya fi maka sauƙi sai ka danna wannan alamar kwafi ɗin in ka danna haka yana nufin ya yi kwafi to clipboard naka sai ka koma cikin whatsapp ɗinka maraka to kana danna wurin tafin zai kawo maka shi a nan sama ya shi kamar yadda kuke gani to misali ma a ce bai kawo ba za ka sa hannunka a kan gurin tafin ɗin ka ɗan matse shi kamar haka in ka matse sai ka ɗaga zai nuno maka testing ko sai ka danna fest to kun ga gashi ya hudo da shi in kuma ya nuno maka ma shi kenan cikin sauƙi ko ya taɓa shi za ka yi shi kamar haka sai ka tura to kun gani kuma fican cikin shi suna da yawa application ɗin sai wanda ka zaɓa to hanyar da ake a canza salon rubutu a abin da na manta shine idan mun ce akwai link ɗin application a cikin description na video wasu suna tambaya wai ne description to za mu gwada muku yanzu misali in ba ka yi subscribe ba in kai sacin acidic tv shi nan za a ga channel mu? za ka gani haka ne baka yi subscribe ba ka taɓa kai ka taba subscribe ka taɓa ƙararrawa ka zaɓi all to bari mu yi misali da wani bidiyo misali wannan bidiyo na retouch ɗin so in muka ce link yana cikin description na bidiyo to in kana cikin kallon bidiyon haka ga wani ɗan aro nan ta ɓangaren dama da ya kalli ƙasa to shine description kawai za ka taɓa shi ka shiga cikinsa kamar haka za ka ga duk wani abin da ya ƙunsa na description za ka ji mun ce ga application ɗin kaza wanda muka yi bayani a kai kamar yadda kuka gani a nan sai ka taɓa kan shi kawai kan wannan blue ɗin rubutun shine link ɗin zai kai ka cikin browser ka direct kamar yadda za ku gani yanzu zai kai mu cikin browser direct to kun gani dama application retouch ne na wannan bidiyon in kana son ɗauko shi kawai ka ɗauko shi ta nan in ma ta play store kake so ka taɓa wannan open in play store app zai kai ga cikin google play store kamar yadda za ku gani yanzu to gashi kamar yadda kuke gani sai kai downloading din shi kawai kasancewa wannan application shi da kuɗi hake sayen shi shi yasa ga ga nuno mana haka amma ba su jima da mai da shi na kuɗi ba a baya ba na kuɗi ba ne yanzu haka ina da wanda ba na kuɗin ba ga mai so sai mun magana sai in tura mishi ta whatsapp sai installing mun gode da kasancewa da mu